ranar laraba 27 ga watan afrilu wadda ta yi daidai da daren 27 na watan ramadan kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga mahimman kanunsu yau ne musulmin kasar niger za su raya daren lailatul qadari ustaz mustapha na tahi da karin bayani kan daren na 27 ga watan ramadan ganin cewa ranar sallar ma'aikata ta zo daidai da ranar sallar ramadan ɗaya ga watan mayu ƙungiyoyin kwadogon ma'aikata sun canza tsarin shagulgullar na ranar ƙarin haske a cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo batun cin zarafin da ake ma wasu mata kan hanyoyin sada zumunta na zamani masu mu barkanmu da shirwa barkanmu da sake saduwa Yau daren 27 ga watan Ramadan al'umma musulmi na ƙasar Nijar za su raya daren Lailatul Qadr ta hanyar yin zikiri da salloli da kuma addu'o'i. Shin wanda lalle ne suka sa musulmi ke tsammanin daren a wannan ranar a wannan ranar ta 27 ga watan azumin Ustaz Mustapha Alhassan malamin addinin Islama ya mana karin haske ta waya. Daren da ta kare dare ne wanda yake sura sukutum Allah sab ko da wannan ita ce suratul qadar. shi ne dastan lani da dastan. Allah ya ce inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr har zuwa karecin ita wannan sura. Abin da yasa ake yin ta daren 27 saboda lokaci ne wanda annabi ya ce abu shi cikin kwanaki na uku uku kamar in aka kai cikin goma na ƙarshe. ce ranar ashirin da ɗaya ko ranar ashirin da uku ko ranar ashirin da biyar ko ranar ashirin da bakwai sai annabi ce tana ruwa ya kasance ranar ashirin da bakwai bin da ya samu mutane suka ɗauki ranar ashirin da bakwai saboda shine rana wadda ake katamar da ake tsammanin nan ne ƙur'anin ya sauko cikin wannan daren. Ma'aikatan duniya na bikin ranar ɗaya ga watan Mayu a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta ma'aikata inda suke gudanar da jerin gwano da kuma taron gangami ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyinsu na ƙwadago. Sallar ta bana ta zo daidai da sallar azumin Ramadan kowane tsari ne ƙungiyoyin ma'aikatan suka yi mun kai Halidu magatakarda na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon ma'aikatan ƙasar Nijar ya ma Zainabu Abdu ƙarin bayani. Euh, Sallar ɗaya ga watan Mayu za ta zo daidai ga dukkan alamu tare da karamar sallah Laida Lafitir. Muna tsammanin cewa cikin wannan yanayi ba za mu shirya faretin da aka saba yi ba. Dukkan mayan ƙungiyar kwadago biyar da ke wakiltar ma'aikata sun tattauna kuma sun ɗauki niyya da babban rinjaye na janye fareti. Labarin da farko muka isar da shi zuwa ga magoya bayan mu. Mun gana da ministan kwadago domin sanar da shi da wannan mataki da ya karɓa da hannu biyu. Amma kuma mun yi fatan ganin bikin mika takardar koke-koke da ake yi a ranar 1 ga watan Mayu bayan fareti a yi shi gabani ma'ana ranar talatin ga watan Afrilu. Mu a bangaren Iten e war kwadago hudu bisa ga biyar da suke wakilta hudun ne suka dauki niyyar shirya wani biki a nan zauren Akademi da Zar. Watakila sauran kungiyoyin kwadagon za su yi biki daban-daban domin raya wannan ranar ma'aikata ta 1 ga watan Mayu. kungiyar ɗaliban jami'a andre Salifu ta Zandar ta yi bikin karbar wasu dakunan karatu na zana biyu don maye gurbin gibin dakunan darasin da jami'ar ke fuskanta kamar yadda ismail mamman rabiu magatakardar ƙungiyar ta unisa ya shaida ma maryama nuhu. dakuna ne daukan darasi domin dalibai a shiga daukan darasi ganin karancin dakuna daukan darasi ne a cikin jami'ar da makaram dalibi fiye da dubu goma sha hudu bana dakuna daukan darasi guda talatin kadai gare mataki na daukan darasi sun yi guda sattin daukan darasi na sati sai ga da sai an ce za a baku darasi da marci sai a ce a babu dakin daukan darasi ba babu malaman makarantar bane kuma ba ɗaliban bane suna cikin wani aji ake ba a'a wajen da za a mu zo mu tsugunna ne mu dauki wannan darasi babu a matsayin mu na komitin zartaswa ban da halin da mu gama so birki siminti a biya leburori a zo a gina ɗakin ɗaukan darasi amma daidai ya halin mu muna da so zana da kara da itatuwa wanda zamu zo mu gina ɗakin ɗaukan darasi mu ne muka yi shi da kuɗin mu ba wanda ya bamu ko kwaban shi ɗalibai na jami'a da magaram suka yi cikaro cikaro suka hada suka gina wani ɗakuna ɗaukan darasi za mu ba hukumomi masu kula da da harka ilimi na jami'a da magaram wannan ɗakuna da muka gina su tilasta ma malaman makarantu su zo a ba da darasi Dr. Abu Umaru shugaban jami'ar ta Zandar ya yi mamakin ganin yadda ɗakunan zana suke a cikin jami'ar. Domin a cewar shi, jami'ar andre Salifu ta Zandar na da manyan ɗakunan karatu na ɗalibai guda biyu da ke iya ɗaukan ɗalibi dubu goma sha hudu. Ga dai ci gaban firar tasu da Mustapha Mamman Sani. akwai batutuwa biyu da ba a samu mafita ba maganar katange jami'ar sandar da kuma gyaran hanya da ke wucewa ta gaban jami'a wadda a cewarsu tana canyo haɗura da dama tare da asarar rayuka sun dawo 'yan kwanaki daga baya domin gaya mana cewa gaban waɗannan bukatu biyu gaskiya ba samu amsa mai kyau ba kuma za su fara wani yajin aiki sun yi jerin yajin aiki na kwana ɗaya na kwana biyu a na ukun juma'a da ta gabata sun sanar da minista kuma ya yi alkawarin zai kira su domin tattaunawa sun dawo bayan sallar juma'a domin su faɗa mini cewa minista ya kira su yanzu waɗannan batutuwa suna gaban kwamitin zartarwa shine zai kula da su duk a ranar guda gwamna ya karɓe su ya ba su basu guda daga cikin bukatunsu sun taɓo matsalar rashin motoci yanzu kuma duk da wannan ranar litinin da safe an san da mu da cewa akwai gungun ɗalibai da suka buɗe eh, azuzuwan karatu na zana a cikin wani rahoto da ta fitar kan ilimi da horo kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ilimi da horo unesco ta nuna cewar sakamakon karatun 'yan mata a bangaren darasi lissafi ya zo daidai da na 'yan samari a fannin karantawa da kuma karatun kimiyya 'yan matan sun maɗara 'yan samarin hatta a bangaren ƙasashe wanda ke da matsanancin talauci mata na nuna hazaƙa sosai idan an saka su makaranta da wuri kuma an bi su da kafa sai dai kuma duk da irin wannan garabasar da ke gabansu waɗansu da ke karatun kimiyya ba su da yawa a cikin makarantun kamar yadda sanarwar ta bayyana. girka ma'aikatar da za ta inganta al'amuran ilimi mai zurfi a bangaren ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi wani tsari ne da ya samo tushe tun daga tsarin lmd da kungiyar kasashen afirka ta yamma ta girka a shekara ta 2008 Profesa Ahmadu Burema, darakta na ma'aikatar, ya kai ziyarar aiki a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar, yamma Olivia Asogbafi ƙarin bayani a ƙarshen ziyarar tashi. Wannan harabar ce ta samu ta rawaita hanyoyin tunani da kundin jagoranci da aka bayyana wa jami'o'in ƙasar Nijar ta fuskar jihohin nan takwas. Na farko ke gada ƙasar Nijar ta mallaki kayan aiki mai tallafawa makarantun ilmantarwa mai zurfi musamman ma ta fuskar kimantawa da kuma ba da takardar shaida ya zanna tsangayoyi ne ko na sassan horaswa kuma sai kasance haɗa daɗe ne sai da dukkan masu ruwa tsaki ga lamarin suka tabbatar da shi a faɗin ƙasa baki ɗaya kuma yanzu aka gabatar da shi zuwa ga faɗaɗa shi cewa da makarantu masu zaman kansu waɗanda suka girka makarantun da kuma makarantun gwamnati tun farko kanan muka mayar da hankali wajen sassan da kenan masu tabbatar da ingancin. damanar bana za ta somawa da wuri sannan kuma tana tare da barazanar ambaliya a cikin wasu yankuna na kasashen afirka ta yamma watan firicin ya biyo bayan wata sanarwa a ranar 25 ga watan afrilu dangance da babban zaman taron da ya wakana kan batun hasashen yanayi a bangaren wasu yankuna na afirka a shekara 2022 mai kamawa za a samu ruwan sama masu yawa sannan kuma matsakaita a wasu guraren a watannin mayu yuni da kuma jiye a yankunan chadi zuwa kasashen senegal da mauritaniya a gaya tuni manoma sun so mu shibka tun bayan da suka samu ruwan farko ƙauyuka goma sha biyar ne suka yi shibka sai dai ma'aikatar gidan gona na shakku a game da somawar damunan adamu dandakwai jami'in ma'aikatar gidan gona a gundumar tagaya ya ma fadil a bayani cikin kwamunikin bangu da tunuga ne aka same su wanda suka isa da mutum idan dan shuka haka nan dan shekawa yan bangu suka yi shuka gari goma sha biyu yan tunuga gari uku kenan mun sami gari goma sha biyar wanda suka yi shuka a kan dari da sittin da to kenan wannan ba za a ce mishi shuka ba tunda wanda suka shuka ba duk gonaki suka shuka sun dan tattaba ne wanda wanda suka sa a kasan yanzu ya hoto lalle akwai shi suna da fuska a wangu lokacin da muke zankan da muke akwai fuska gare bara a wangu lokaci ba mu samu ko gari guda wanda ya shuka tunda bara wangu lokaci ba a samu ruwan da za za su isa mutane su dan taba ba in lokaci ya canza kai maka canza abin da ya sa yanzu sani na kan da an ka sani da babu shi lokaci ne ya canza ya kamata in ka diba da kanka inda duk an kai wanda ka san ya kamata an kai kana dan huta ka dan kama amma da abin da muke so ga mutane wai da nan ma duk yanda yake in ma ya sabka kwarai in ma kaɗan ne ya sabka duk wanda zai yi shuka ya samu irin kwarai ya sa Shekara ta 2021-2022 ƙasar Nijar ta samu gibin ciyawar dabbobi na fiye da ton miliyan goma sha biyar. Wannan kuma na iya kasancewa barazana ga batun cimaka ta dabbobi a wannan lokacin da dabbobin ke nuna bukatar abinci sosai. A dalilin haka gwamnati ya ɗauki wasu matakai kamar yadda zakuji a cikin firar da Muktar Hamadu ya yi tare da Ibrahim Saddi na ma'aikatar ministan kiwo na ƙasar Nijar. abin da ya shafi kakar bana ta nuna akwai wani gibi na miliyan goma sha biyar na ton na cimaka dabbobi kowa ya sani idan aka ce gibi ana maganar matakin da ya kamata a ɗauka ne dangance da wannan yanayi tun da wuri an ɗauki matakai domin samar da cimakar dabbobi domin magance lokaci mai wahala na abinci akwai abin da ake kira tsarin gaggawa da zai kasance har zuwa watan mayu biyu sai dai wannan shekara gwamnati ta yi hoɓasa saboda mun buƙaci ton dubu arba'in amma gwamnati ta samar da ton dubu tisa'in da yanzu haka aka mika su ga waɗanda ya kamata a ba. sai rahoton namu na musamman. Mata na cin karo da wasu alamomi masu alaƙa da musgunawa kan kafofin sada zumunta na zamani a ƙasar niger idan irin wannan ta faru. Wato ga 'ya mace akwai hanyoyi na samun mafita ta hanyar amfani da kwamfutar waɗanda suka nuna ma macen ɓatanci kamar yadda ji a cikin ƙarin bayanin da da Jibril ƙwararre a fannin sadarwa ya mara hilata sumana. Me ake ganowa kan musgunawa saman shafin yanar gizo? da Wata fuskar hargitsawa ce da ake ta hanyar kayan aiki na husa'ar zamani gaba da labari da sadarwa kan na'urar dijital da ake iya rawaita maganganu na kwarai ko kuma hotuna masu takurawa na shashanci yana iya zama na bidiyo ne ko kuma kalamu na walakantawa ko kuma na zagi. Suwaye ke samun waɗannan saƙonnin kuma suak tudo zu. Mafi yawanci mata ne suke kan sararin fallasar kuma su ne mafi yawa da ke samun irin wa'annan sakonni daga abokan da suke kan shafi ɗaya na yanar gizo ko kuma wasu da ke ɓoye sunayensu. Don kun san takamaimancin shafin yanar gizon sada zumunta kamar su Facebook wani lokaci kuna ba da yarda zama aboki ga mutanen da ba kuma sani ba a haƙiƙance. Amma kuma akwai mutanen da ke wannan hargitsawar ta kutsawa kan shafi vote ku. Shin ko a kasar Nijar akwai dokoki da ke kare masu amfani da dijital da wannan aiwatawar? Hakika muna da doka mai hukunta laihi kan yanar gizo. Kun san ba abubuwan da ake rubutawa ba kaɗai ne ko da ake faɗa akwai aiwatawar da ake ta hanyar dijital ɗin. Amma kuma a jimilce akwai dokar hukunci da ke hukunta sauran fuskokin hargitsawar. A yanzu ma a nan ƙasar Nijar ana cikin wani tsarin sabunta kundin din shari'a hukumtawa, ina ganin matakan za su ƙara haskaka hanyoyin bi na hukuntawar hanya mafi kyau ga kariya ga wannan hargitsawar shine na a yi zaɓin abokinsa ga kowane irin shafi na yanar gizo haka kuma a wa shafin dantsin kariya kar ya zama ko da wasa ya bayyana irin dantsin shafin nasa ko da da babban abokinsa ne a kuma rike sirrin rayuwar kai don wani bi mutane na sakakin cika shafinsu da hotunansu na ɗiyansu na Il ko na dukiyarsu to hakan kamar suna saka kansu ne kan sarnin raunatar da za a kai gare su. En train de vous exposer et de vous rendre beaucoup plus vulnérable. duka duka dai nan muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen idan an jima kaɗan za ku saurari labarai na sashen mace tare da amina abubakar mu sha ruwa lafiya sai an jima. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.